سرونيا تي في تشر الأمة <laughs>

Ayya dai, tani na Ogaduna, Ogaduna, Allah dai biya, da ta yi dama, ba ko a ba mu ko mutum ko mu kai mutum ƙasi. Gaskiya ne wannan ko mutum ne bayar. Ko Oga, ba san mun shigo wannan mu da ta ku ne Oga. Yan iskan banza, yan iskan wofi, ku kawai ci kuka iya. ku zo ku ci na rana ku ci na safe ku ci na dare ba wani aikin kawo kuɗi da kuka iya kawo mutane ka duba yaro yaro karami duka duka bai fi shekara ashirin da wani abu ba daga zuwansa duk ya fiye muku wallahi daga buɗe kankana kun ɗauka ba muku bismillah ba ai komai ba yanzu dan tsaba iskanci in biya ma kuɗin tiket biyu sai asara kuɗin tiket da ka saka ni ba abin da ka tsinana kullum ka hau jirgi ka je gari ba abin da za ka iya wa mutane ai yalla bi nan muna ta ba kokarin wani eh kai ba abin da ka iya sai kokari a nan dan iskar banza ga yaro karami wukan naira ɗari na bashi wukan ma ban zaci za ta iya wannan ba musamman wannan shashashan ba kai bindiga ka zo ka ce sai an sai ma bindiga an siya ma bindiga kullum kai ka tafi dai ka zama da alburushe a banza o ka muna target muna target muna target target din me target din me ma kamar da alamu ba kuma ma kowa ya jijo sabon anan Da waya mai shiga ya ba za ki ganni a nan ba ai dole ne ki ganni wannan kuma ya zama wajibi za wani zai faru wanda wanda kika siya a kasuwa za ki ba Awon Allah a gaban ka na saya? wannan ba abin da ya shafi ki bane abin da ya shafi ne waya za ki bayar kawai ko ba ki gane bane za ka yi ka ce in baka waya ya ba za ki bayar ba wannan kisa aikin ta ba iya naman kaji da awaki ake yanka da ta hannun mutane ma lafiya ɗaya ki ban wani, ko ne abin da ya kawo kuma na karɓuwa gashi wa Allah yin rayuwa ta nake so Hadda jaka duk gashi. Wannan kuma abin da ya shafe ki ne. Ke da riba a hakan ma. Kin ci ba ni waje. Ko za ta wuce wani fitila wuce za ta wuce ne. tau tau tau oga. Sani na oga duna. Dan buran uba a bamu ko mu kai mutum gas. Oga dawa fa nama yau din nan fa. Eh? Dawa ta nama. Shi nake son aiki da kai yaran nan. Mu ba aljani ba sai banna. Harkan nan kafar dama ka shiga yaro. Shine magana. Eh. To ga ne, ka san fi dole sai an duka. Saboda eh. makiya maganin nan tana nan sai da dudukawa. Ka ce min kai target din EOD, baka kawo mun ba. Kai target din Frelo. Da da da da wala. Ah, Allah ma albarka zo na nan. Mu ba aljanu ba amma sai banna. Kai aka yi ne. Aka yi ne kai. kai bo kai mu fa ka san fa dawa ba da ba ah. ah. ba ruwan mu da na gida fa yale shi kaga dan arziki waya ce shine ga wannan ya ka samu wannan wasu yoyin ne aka samu ga sanan da wannan kaga yaron da yake yake yan iska ba da kawai da kudi ka duba ka gani yaron nan duk fita bai taba fita ya da mt ba ne ya musu ran nan agogon sani igwe ya dauko min agogon nan muka rasa yadda za a siye shi da daraja sai dubu shida aka sai da shi a san jayin jaya da ya soye mun igon na so ne yanke hannunsa ka kyauta yau na daga mai kafa nan de nan nan kuɗi ne wannan kuma waya ne talla dalla ta. kai ina leƙawa kana leƙawa don buro kai da wani bumburutun sa wuya shi ba lauya ba ba komai ba ba dai ai kowa dai aku to a ya game na shi ko ya ga eh, ne sai za san nufa karamin su wallahi koran kullai shine kai wallahi. Kai. Sai ma rashin mutunci wallahi. Kana jin first lady wannan shine son lady. Shine wannan son lady kenan. Shikenan ya ta. Ya fiye muku wallahi. Na dau adashi na zo na kashe muku kuɗi. Je kai ka har har wannan ƙasa in ba a banza. wannan kullum aka tambaye su target abin da nake so da kai kaga kaga muna target ka daina cewa sai ka ɗau babban mota ka duba mai sauƙi-sauƙi civic irin su prelude haka ko babur ka gani akan hanya ka to da shi ba keke ma na gaya ma ka zo min da shi ni rufa da ka fita empty ka je ka dawo ba komai wanda a ce ko gurasa da kan yi keke sa ge da ita kawai ka zo mana da ita na huta da ita babban harka kai ya kai ni bura ubanka ka kwantar da hankalinka kaga ka daina sa jin buri ka dinga ɗauko ko ƙananan nan civic civic prelude prelude ɗin nan ta isa. Oga na fi so wanda in aka yi zuwa ɗaya mun kwashe. To wanda zuwa ɗaya wanda zuwa ɗaya. Zuwa ɗaya kawai an tashi kawai. Ko babur ne ka taho da shi za mu san yadda za a yi. Ka zo ka zo na kai ta iba abinci. Gashi ban taɓa ganin ka ce alhamdulillah. In ga mutum zai satan jirgi to ya fara da keke fa. Allah ma albarka. Shine sai ka san target. Assalamu alaikum. Matar da hankali. Ina yini? ya gida ya yi can. so kamar da na gaya miki wancan karan aiko na ta yi ba Allah yau kuma me ka zo nema wurina. ka karbe min waya ka karbe min jaka da ɗan kudade na yau kuma me ka. na san na ansa kayan gida ki ansa kaya na zan ansa wanda ya aiko ni ne dama wannan ansa nake so na dan kai ki wajen shi ki kayan ki wanda ya aiko ka kwarai ba ba wani ina so Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Salamu alaikum. Ina yini? Eh? Lafiya lau. Allah me ka zo kuma ni ma? Ah, bawo abin da ya kawo ni ba kenan. Dama abin da yake faruwa wancan abubuwan da na zo na miki aiko na akai. Kuma wanda ya aiko ni ne yake da bukatar yanan ki. Eh zan je nuna miki wanda ya aiko ni. Shi ne. Wanda ya aiko ka? Kwarai kuwa. Ba abin da ya kawo ni bane yanzu. Ba abin da ya kawo ni wancan karon yanzu. Yawwa shi ne. wani to fito sai to to to shikenan wuta ran kunna maka iya gwargwado bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah ko ayi nan nan ne gira bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah dole ma a yi rashin gaskiya kaga guri shi ba gurin shuka wuri ba ba kuma kabewa aka shuka ba kai kai ba ce ka ƙara zuwa nan ba kai na zo din zan fama ba ne wallahi na zo din shine wannan shine wannan ni jami'in tsaro kaga jami'in tsaro tsaro ko kai wasan zan a ce saurara a da yan sanda a waje kai

tashar al'umma.